Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله wa sahabi ajma'in wa ba'ad masu kallon wannan shiri maza da mata ina muku lale marhabi a wannan shiri namu mai albarka wanda muke fata allah maɗaukaki sarki ya sanya mana albarka a ciki sannan muna roƙon allah maɗaukaki sarki da ya shiryar da zukatanmu ya sanya mana albarka cikin ayyuka da muke yi ya ba mu ƙarfi kuma da dacewa wajen yi da wannan wata da kuma samun albarkansa amin yau in allah ya so za mu yi bayani a ko kuma za mu kare za mu dan a karasa abinda muka fara magana a kai na batun sallan tarawi wani abu da nake so na ɗan tunatar da mu dangane da waɗannan salloli shine wato na yi ishara zuwa ga yadda wasu limamai suke jagorantar mutane a wannan sallah suna jagorantar mutane a irin wannan sallah ta kawai wato a yi kamar abin da ake cewa wai a yada kwallon mangoro a rabu da kuda wannan salloli raka'o'i goma sha uku da suke yi ji suke kaman sun tare musu wani abu nasu na neman duniya saboda haka za ka ga da zarar an yi buɗe baki da 'yan mintoci kaɗan kai wani lokacin ma ko lokacin sallan isha ba zai shigo ba tuni za ka ga an fara kiran sallah a masallatai waɗannan masallatan abun takaici za ka ga wani lokaci an fi cika irin waɗannan masallatan don me don kasancewan limamin baya tsawaita karatu baya nutsuwa a sallah so ake kawai a je a yi maza-maza a gama da sallar kowa ya kama gabansa saboda haka za ka ga liman zai karanta fatiha cikin numfashi ɗaya zai karanta sura ko wata aya gajeruwa sannan in zai yi ruku'u ɗan taɓawa kaɗan zai yi ya miƙe yana miƙewan kuma yana ɗan ɗagawa za ka ga yayi ƙasa ya ɗan ɗosa na ɗan goshinsa kaɗan ka ga ya ɗaga da zarar yana ɗagawa ya sake mai da goshin kai ka ce kamar cin abincin kaji babu nutsuwa babu cika ruku'u babu cika sajada babu nutsuwa a ciki babu ma batun ma mutum ya saurari karatu bare ma ya ji ɗanɗano ko ya koyi wani abu daga abin da aka karanta sannan su kuma masallatan sai ka ji an fita masallaci ana yabon liman wai ai liman ba litti limamin nan wato shine kawai malam in dai ka shiga ko kuma a ce maka masallacin gilmau wato shiga da alwalanka don me don baya saurarawa liman baya saurarawa cikin lokaci kankani, an haɗa sallar ta yi ba ta yi ba allah ya karɓe ta bai karɓe ta ba wannan ba ruwanka ba ne kai dai ka dai ka idar da sallar ka tafi to ɗan uwa abin da nake so na tunatar da mu anan shine sallan nan kan wa kake wa shin kana ji wani ne zai amfana da sallan nan ko kai kai ne idan kai sallan nan kan ka nutsu a ciki wa zai ci moriyarta kai ne in ko kai yi ta maza-maza ka yada ita ka tafi kayanka wa wake cutuwa akwai wanda zai cutu kai ne ran da za ka ga lada na waɗanda suka nutsu a sallah suka tsai da sallolin ka zo kana ganin ladan da kai kuma ka samu in har akwai lada a ciki ka zo ka ga irin kuma abin da ka samu a irin salloli da ka yi ina ga za ka rena kanka domin ita wannan rayuwar fa nan ne za ka noma abinda za ka girbe shi a lahira ka dubi manomi mana wanda ya buɗe gonarsa ya gyara ƙasar ya nome ta sannan ya zo ya shuki ya tsabtace shukin bayan sun tsira ya zo ya nome ya zuba musu taki watakila ya feshe da maganin ciyawa daga lokaci-lokaci kuma yakan waiwayi gonar ya tuge ciyayi da suke fita shin za su yi daidai da wanda in ya zo bayan ya yi shuki bai nome gonar ba tukuna bai tsabtace gonar ba ya zo ya shuke cikin ciyayi sannan da ya zo zai nome nan ma bai tsaye ya nome shi noma mai kyau ba ya riƙa yin ta yadda kawai zai zuba ƙasa watakila ya zuba ƙasa a kan ciyawa don me don ya samu ya gama da wuri shin abinda wannan zai girba yabanyan da zai samu da yabanyan da wannan wanda bai kula da gonansa ba zai samu za su kasance ɗaya ba su kasance ɗaya ba babu yadda za su yi su zama guda don kulawa da aka baiwa wannan gonar ta sha bamban da kulawar da aka baiwa wancan ya yabanyan da wannan zai samu dole ya sha bamban da ya banyan da wancan zai samu saboda haka alherin gonan ba zai zama ɗaya ba dole su yi bambanci a bisa wannan in har misalin nan ya fito fili to kasancewa duniyan nan nan ne fa ake nome abin da za a girba a lahira idan ka kyautata gonarka ta duniyan nan ka kyautata ta ka aminta ka alkinta abin da ke ciki to insha allahu za ka girbi alkhairi mai ɗimbin yawa in ko ka yi sakaci baka kula da gonar ba ka yi dai yadda za a ce wato ka yi ka dai yadda za a ce ake ce ka yi yadda ake cewa a yadda kwallon mangoro a rabu da ƙuda to haka fa in ba ka yi hankali kai ma ba za a yadda kai ne a rabu da kairan tashin kiyama ai dama mutum ba zai girba ba sai abin da ya shuka ka taɓa ganin ka shuka maɗaci ka girbe mangoro shin ka taɓa gani ka shuka goba misali ka je ka girbi ayaba babu abin da ka shuka nan shi za ka girba waɗannan salloli da aka sa mana su an sa mana su ne fa don su ƙara wato don samun ɗaukaka wurin allah ba wai don a ci lokacinmu ba ba wai kuma don a tozarta mu ba allah ya yi hakan ne don ya ba mu dama ta yadda za mu wato ƙara lada ta yadda za mu ƙara samun ɗaukaka ta hanyar yin waɗannan ibadoji don haka nake jan hankalin 'yan uwa da cewa mai da hankali a kan irin waɗannan ibadu da na filfili musamman na azumi yana da muhimmanci kwarai sun kai a ce ka nemi masallatai da ake sallah a nitse a ciki ka je a maimakon ka je kana sallah a bayan limamin da ta yi mu ce sallar an mai da ita kaman wasa don kuwa ba haka ake sallah ba allah ya samu dace wani abu da ke da alaƙa da wannan kuma shine zuwan mata sallah mata sukan so su je sallan tarawi yadda maza suke zuwa a nan abin da muka lura shi ne, mutane sun kasu kashi biyu akwai masu hana matanmu gaba ɗaya fita zuwa sallah ko da kuwa iyalinka ko 'ya'yanka mata suka nema za su je masallaci don su yi talla tare da al'ummar musulmi za ka ga wasu sam ba sa ba da wannan dama a ɗayan hannun kuma za ka sami wasu da sun bar ƙofofinsu a buɗe da matan da yaran sukan fita lokacin da suka ga dama su kuma dawo lokacin da suka ga dama yadda suka ga dama za su fita a nan ma ba shi ake bukata ba ya ya kamata ya kasance shine ana sara ana duban bakin gatari a zama ana sara ana duban bakin gatari ya tabbata a hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tamna'u ima allahi masajidallah kar ku hana mata ku yanyin allah kar ku hana su masallatan allah in har iyalinka ta buƙaci ta je masallaci don ta yi sallah tare da jama'a akwai kuma inda aka keɓe musamman don sallan matan ta yadda ba za a haɗu maza da mata guguda ba to a nan abin da ya kamata shine karka hana ta in har ta buƙaci ta je masallaci ta halarci wannan falalan to karka hana ta amma ka shiryar da ita zuwa ga yanayi da ya kamata ta fita ta yaya shi ne na farko in za ta fita zuwa masallacin nan ya zama ta ƙaurace wa sa kayan ado kar ta sa kayan ado na biyu kar ta sa turare na uku kar ta ci kwalliya in za ta iya kiyaye waɗannan abubuwan sannan ta sa suturar sallah sutura ta musulunci kamala ta fita cikin kamala to wannan babu laifi ta je amma in har fitanta ba za ta kiyaye waɗannan dokoki da sharuɗa ba na kasancewan kar ta sa turare in za ta fita ko kuma wani kayan ƙanshi kamar misali a ce ta yi wanka da sabulu mai ƙanshi ko ta shafa mai mai ƙanshi ta ce za ta fita ta je masallaci ko kuma ta ƙure a daka ta feshe ado ta yi kwalliya in ta gama cin kwalliyanta ta ja gazal ta nan da can aka sa jan baki daga nesa za ka ga danja to fa wannan ba alheri ba ne ba masallaci za a je kawai ba baicin masallacin la'alla kuma ana da wata manufan daban irin wannan a matsayinka na magidanci ko kuma a matsayinka na babba wanda kake tare da ƙannanka a gida kamata yi ka tsaya matsayin namiji ka hana wannan barna ka hana faruwan wannan ɗin amma kuma ka shirye yadda ita zuwa ga yadda ya dace a je masallaci in ko an yi to a zauna gida shine ya fi alkhairi ba wai a je a fitinu kuma a fitinar da mutane ba don ba a sanya masallaci don wannan manufa ba don haka mace tana iya zuwa sallan tarawi babu kome amma da sharaɗin ta kiyaye waɗannan dokokin hakanan yara yara suna iya zuwa a kai su masallaci don me don su tarbiyyantu akan zuwa masallaci in sun je kuma tare da manya to a kiyaye su ba wai za a bar su a haɗa su yara guguda su yi ta yin wasa da tsalle ta yadda za su buwayi masu sallah a cikin masallaci wani lokacin abin takaici har ma bulala akan ɗauka a yi wa yara a masallaci to yaushe za ka kwaɗaitar da yaro zuwa masallaci alhali in ya je za ka yi mai bulala gashi can kuma gidan talabijin ko kuma gidan silima in ya je tarbansa ake yi shin wanne ne ya fi ka bar shi a masallaci ka nuna masa ladabin masallaci ko kuma ka ɗauki bulala ka zane shi da shi ya yi waje ya tafi masallaci ai babu shakka koya masa ladabin zaman masallacin shi ya fi alkhairi ba wai a mai bulala kawai ba hakanan yana da muhimmanci kwarai yaro a dubi shekarunsa idan yaro matukar za a kai shi masallaci a kasance tare da shi wanda ya kai shi masallaci ya zama yana tare da shi kusa da shi kuma kar ya haɗa su da yara guguda to in sha allahu yaron nan sannu a hankali ba zai daɗe ba za ka ga da wuya ya shiga cikin sahun yara yana wasa sannan wani abu guda kuma mai muhimmanci shine yaro ya zama ya san a tsawata masa cikin ladabi ba wai ya ga ana hantaransa ko koransa daga masallaci kamar yadda yake faruwa a wasu masallatai ba yaro cikin ladabi cikin nutsuwa ana iya yi masa bayani abin da ya kamata a yi a masallaci ta nan zai koyi abubuwa da yawa na ladabin zaman masallaci sannan kuma in an hane shi zai hannu in kuma aka umurce shi zai bi umurni to duk waɗannan abubuwa ne da suke da muhimmanci kwarai da ya kamata a ce an mai da hankali a kansu don cin moriyar tarbiyyar da muke yi sawa'un na iyalanmu ko kuma 'ya'yanmu allah maɗaukaki sarki ya ce a cikin alkur'ani mai girma ya na amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku waɗanda kuka yi imani ku anfusakum ku kare kawunanku wa ahalikum da iyalanku naran wuta ku kare su ta hanyar yi musu umarni da kyawawa da kuma hana su daga munana ta yaya wannan zai samu sai dai ta hanyar yi musu tarbiyya ita tarbiyyan nan kuma tana bukatan addu'a mutum ya yawaita yin addu'a yana roƙon allah da ya taimaka masa bisa wannan tarbiyyar da yake yi don ba tare da taimakon allah ba ba lallai ba ne a ci nasara a kan duk abin da aka sa a gaba annabawa salihan bayi sun kasance suna yin addu'a da allah ya azurta su da zuri'a na gari ɗauki misali faɗin allah maɗaukaki sarki a cikin alƙur'ani mai girma rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati ka duba inda yace wa aslih li fi dhurriyyati ka kyautata mini kuma cikin zuri'ata ka kyautata mini zuri'ata saboda haka yana da kyau mutum ya riƙa yin addu'a sannan ya ba da lokaci ya ba da lokaci don tarbiyyan waɗannan yara da kuma iyalan nashi domin su ne jarinsa a wannan rayuwa da kuma bayan in yara su su ne kuma masu tuna shi da yi masa addu'a ubangiji allah ya mana jagora allah ya samu dace allah ya gyara mana zukatanmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi bashi da wani bashi da a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya wajaba kanam